Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a 17 ga watan Afrilun shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Yusuf dauke da kanun labarai. adadin waɗanda suka mutu a sanadiyar annobar coronavirus sun zarce yadda aka zata a farko a ƙasar china an fara addu'o'i na kwanaki uku a baki ɗayan ƙasar tanzania ko me yasa hakan kasuwannin hannayen jarin amurka sun fara murmurewa To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya dokar hana zirga-zirga sakamakon annobar coronavirus na kokarin tarwatsa tsarin almajirci da hukumomi suka daɗe suna fama da shi masana da manazarta na ci gaba da gargaɗin jama'a a nahiyar afirka dangane da muni da illolin da annobar coronavirus za ta iya haifarwa idan har ta yi kamari a nahiyar haka kuma za mu kawo muku shirin duniyar amurka wanda mahmud lalu ke shiryawa ya kuma gabatar to amma kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci. A yau Juma kasar China ta ce adadin mutane da suka mutu a birnin Wuhan a sanadiyar annobar COVID-19 ya fi yadda aka zata a farko. Birnin Wuhan da ya kasance cibiyar wannan annobar a China ya ƙara adadin waɗanda suka mutu sakamakon kamuwa da cutar da sama da kashi hamsin cikin ɗari. Jami'an kiwon lafiya sun fitar da wata sanarwa da cewar an samu ƙarin mutane 1,290 da suka mutu da ya sa adadin waɗanda suka mutu da cutar ya kai 3,869 bayanin ya ƙara da cewar akwai dalilai da suka sa adadin farko ya bambanta da suka hada da yawan waɗanda suka kamu da cutar a lokaci ɗaya da ya fi ƙarfin kayan aiki a asibitoci da kuma wasu mutane da suka mutu a gidajensu duk ba a saka su a cikin jimillar ba a baya jami'an kiwon lafiyan kasashen waje suna shakkun adadin mace-mace da aka samu a kasashen asiya suna masu cewar adadin da kasar china ta fitar na mutane da suka mutu ya yi kaɗan idan aka kwatanta shi da sauran kasashen duniya ya zuwa yanzu dai adadin mutane da suka kamu da wannan cutar a kasashen duniya ya haura mutum miliyan biyu kana waɗanda suka mutu sun fi dubu ɗari da hamsin a cewar cibiyar binciken annobar ta jami'ar john hopkins daga yau juma'a an fara addu'o'in kwanaki uku a ƙasar tanzania akan neman kariya daga yaduwar annobar coronavirus a ƙasar shugaban ƙasar john magafuli ne ya ƙaddamar da wannan addu'ar a ƙasar baki ɗaya, ya kuma umarci 'yan ƙasar da su tashi tsaye da addu'o'i ko allah zai kawo musu sauƙi daga wannan annobar da aka samu ƙarin mutum shida ɗauke da cutar yanzu haka ƙasar tana da mutum casa'in da hudu da suka kamu da cutar ya zuwa yanzu mutum hudu sun mutu a sanadiyar cutar a ƙasar ta tanzania To madalla An jima kaɗan Yusuf zai sake dawowa da ƙarin labarai. Amma kafin nan bari mu leƙa jihar Kano a arewacin Najeriya. Inda a yau ne aka shiga rana ta farko ta dokar hana zirga-zirga da gwamnatin jihar ta kafa. A wani matakin dakile yaduwar cutar coronavirus a jihar wadda kawo yanzu take da mutane fiye da ashirin da suka kamu da cutar. To sai dai wannan doka ta yi sanadiyar ɗaliban makarantun tsangayu da aka fi sani da almajirai da suka dogara da yawon bara don neman abinci so ficewa daga kano zuwa garuruwansu daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari Tun a shekaran jiya laraba ne gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya sanar da kafa dokar hana zirga-zirgar jama'a biyo bayan bullar cutar ta corona a jihar ranar Lahadin da ta gabata. Baya ga haifar da cincirin da mutane a kantina da shagunan sayar da kayayyakin masarufi a sassan birni da kewayen Kano. Sanarwar sanya dokar ta tilasta almajirai daga makarantun tsangayu daban-daban na fita daga birnin Kano zuwa garuruwansu. akan dai baya rasa nasaba da dakatar da karatu a galibin makarantun da kuma fargabar da ke zikatan galibin alarmomi da ɗalibansu na abin da ka zuwa ya je saboda halin rudani da wannan cuta ta jefa al'ummar duniya sai dai alarama adamu abubakar guda cikin mamallaka makarantun tsangayu a kano na cewa hukumomi sun hallara su a wani wuri a ranar larabar da ta shuɗe da nufin sanar da su sako daga gwamnati game da halin da aka shiga amma daga ƙarshe suka watse ba a ce da su uffan ba tun daga karfe goma kowa ya halatta to wasu tun kafin goma ma suna gurin to muna nan aka cika gurin nan har bayan karfe ɗaya an tara mu sun zo duk jami'an tsaro da wane ne duk sun zo sun gurin amma daga bisani kuma ba a ce da mu komai ba sai da aka ce mana kowa ya haƙuri ya koma gida za su turo masu unguwanni kowa su yi mana jawabin abu dalilin da ya sa aka tara mu harkawa yanzu ba wani mai unguwa da ya zo ya ce mana wani abu dangane daga dalilin da ya sa aka tara mu mu masu biyayya ne ga hukuma ta mu ba masu ba fituna muke ne ba ba mun fi kowa ma san a zauna lafiya dangane da wannan doka ta hana zirga-zirgar jama'a kuwa alarama adamu abubakar ya ce sun yi tanadi a matakin su mu dama muna da tsari da a tsangayoyi irin namu na nan area da muke muna da tsari wanda ke ba ma barin yaran mu fita ko ina da haka amma daga cikin yara a kowanne hankalin su ya tashi sun zo sun ce za su tafi gida da sauransu gaskiya duk wanda ya zo ya ce zai tafi gida mumman bashi kan ya tafi gida in so idan kura ta nutsa in Allah dan ya kama za su dawo wani Allah ya hukunta za su dawo za su dawo an sanar da iyayensu su za su to gida Allah da dai za mu ci gaba da sa iya iya sa idan mu wanda yake ba dai wani abu da Allah da zai faru mu dai mu dai dangane da mun Allah da ba wani abu zai faru in Allah ya yarda akan daina zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar APA wato Arewa Progressive Awareness da ke rajin bunƙasa rayuwar mutanen Arewa ke cewa ta dukufa sosai wajen wayar da kan jama'a akan wannan annobar cuta ta corona. Kullum abin da muke gaya mutane annoba gaskiya ce kuma har kullum a matsayin mu na musulmi mu abin da muke kira a yi haƙuri. A yi haƙuri wannan jaraba ce da Allah ya kawo tun da masana kiwon lafiya sun gano cewar wannan zama a gidan shine kaɗai hanyar da za a bi wajen kare yaduwa daga wannan cutar. So muna kiran mutane da su koma gida su zauna su kuma yi haƙuri zuwa a ga abin da Allah ya yi. Comrade Yusuf Ibrahim kenan coordinator coordinator kungiyar apa mai kula da shiyar arewa maso yammacin najeriya mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan washington dc akan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da kuma sittin a matsakaicin zango a jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta biyoyi africa akan mita 200.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu yanzu kuma ga yusuf ya sake dawowa domin karashin labaran duniya kasuwar hannayen jarin amurka sun fara murmurewa a yau juma'a a inda kamfanin down jones ya samu karamar riba jim kaɗan bayan kaɗa ƙararrawa kamfanin S&P ya samu riba da ta kai kimanin rabin kashi cikin ɗari, kana kamfanin Nasdaq ya samu riba da ta kasa da kashi biyu cikin ɗari kasuwannin kasashen turai da asiya su ma sun cira bayan jawabin shugaban amurka donald trump da yi a yammacin jiya alhamis na shirye-shiryen fara farfado da tattalin arzikin kasar kana rahoton wani kamfanin hada magunguna na amurka g-lead na samar da maganin annobar covid-19 ya kara taimakawa wajen farfado da kasuwar hannayen jarin ko a yammacin jiya alhamis cibiyar bincike ta asibitin koyarwa na jami'ar chicago ta ce mutum 125 da aka yi gwajin maganin annobar covid-19 sun warke cikin kankanin lokaci daga shan maganin da kamfanin g ya sarrafa wannan maganin da aka sarrafa mai suna remdesivir an yi shi ne domin gwaji. Ga dukkan alamu kasuwannin Asiya ba su motsa ba duk kuwa da labaran da ke nuna cewar tattalin arzikin China ya faɗi warwas a farkon wannan shekara ta 2020 karan farko cikin shekaru ɗari. ana sa ran sakin tsohon lauyan shugaban amurka donald trump daga gidan yari nan ba da jimawa ba a dalilin samun barkewar annobar covid-19 a gidan yarin da yake kulle michael cohen wanda aka yanke ma zaman gidan kaso na tsawon shekaru uku an shirya sakin shi daga gidan yari na otville da ke birnin new york a ƙarshen shekara mai zuwa zai karkara sauran lokacinsa ne yana ɗaurin talala a gidansa Cohen ya amince da aikata laifi a shekarar 2018 na coge a wajen biyan kudaden haraji da zarmiya a kudin yakin neman zaɓe da yi ma majalisar dokokin ƙasa ƙarya. Kohen kuma ya amince da laifin baiwa wasu 'yan mata biyu kuɗaɗe na toshiyar baki wanda suka ce suna da wata alaƙa da shugaba Donald Trump. madalla a gaida Yusuf Aliyu Harande da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. A yayin da hukumomi a Najeriya ke ci gaba da daukar matakan hana cunkoson jama'a da nufin magance yaduwar cutar coronavirus. Masana da manazarta na ganin akwai bukatar mai da hankali sosai wajen faɗakar da jama'a gani da daukar matakan kariya daga daukar cutar ko kuma yada ta zuwa ga wasu. Daga Abuja, wakilin Hassan Maina Kaina na dauke da rahoton. Wata likita kuma shugabar gidauniyar kiwon lafiya ta Medicare Foundation, Dr. Zainab Shirkafi Bakudu, ta ce baicin yaƙi da hukumi suka ɗaura da wannan cuta ta coronavirus da ma jama'a dole ne su ɗau mataki a ɗaiɗaikunsu. Kawai kaɗan in an taɓa ƙwaya cutar nan sai a ɗauke shi daga ba da hannu daga tari daga zama a wuri ɗaya ko mutum ya taɓa kofa ya bude kofa wani ya zo ya buɗe kofa da wannan hannun kuma da nashi hannun shikenan sai ya dauka ka dauka ka taɓa ka ki taɓa ki ko ki shafa idanki shikenan ya shiga ciki shi yasa kasashe kamar china inda ya fara su da yake suna da tsananin bin doka da ya zo aka yi abun yadda ya kamata kowa aka tsaida shi a gida yanzu gashi nan sun fara ganin ƙarshen shi yadda ya kamata komai da komai ba motsi a garin da ya fara wuhan wasu kasashen europe wanda suke gani su sun iya kamar italy suka ci gaba da fita ana zuwa ana shan kofi ana zama a waje da sauransu ba su rufe ko ina ba da sauri amma ga shi nan yau irin bala'in da suke gani daga wannan ciwon mu ba mu da irin wannan karfin a afirka ga baki daya balantana a zo a ce a najeriya tsohon shugaban hukumar yaƙi da cutuka a najeriya wato ncdc farfesa abdulsalam nasidi ya ce yanzu babban aikin da ke wuyan gwamnatoci musamman a jihohin arewa shine ci gaba da gangamin faɗakarwa sosai a kasar rashin eh, ganewa ne aikin da ke gaban mu yanzu Shi eh, shine wallahi a wannan a mai da himma kan faɗakar da mutane eh, ni zan ce ma ina bangare ne ya kamata kashe kuɗi domin a tabbatar mutane sun gane idan kuma ya ji ya tsira wasu ba su da cewa akwai cutar ba su sun ɗauka na manya ne. Dr. Zainab Shinkafi ta ce babban abin yi a halin yanzu shine tun da farko mutane musamman a nan arewacin Najeriya su yi wa kansu kiyamun laili. Saboda haka muna kira ga mutane da su guji wannan cutan idan ya kama mu yadda ya kama wasu ƙasashe masu hali masu asibitoci masu isassun ƙwararrun likitoci da nurses da magani ba za mu iya ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kai na, to har yanzu dai akan wannan batu. Alheri Grace Abdu ta tattauna da Farfesa gobe na Maiwa, shehin malami a jami'ar Diop da ke Senegal, wanda ke ganin wajibi ne gwamnatoci da ma al'ummar nahiyar Afirka su tsaurara matakan hana yaɗuwar cutar coronavirus a nahiyar. la'akari da irin lahanin da take yi a kasashen da suka ci gaba da ke da ingantattun tsarin kiwon lafiya da kuma yadda tsarin yake a kasashen afirka ita wannan allobar gris alheri wato "Ba ta san bakin mutum ba ba ta san farafata ba, ba ta san ƙasa mai arziki ba ba ta san ƙasa mai talauci ba in ta shigo cikin kowace ƙasa ce za ta ɗebi abin da za ta ɗibawa wato shine cewa da ni ni har yanzu mamaki nake a cewa za ta ɓalla cikin kasashenmu shin hujjar wannan faɗin shine a gane ba har yanzu an gani inda ta son ta yi ɓanna ta shigo kasar italiya ta yi ɓanna ta shiga cikin sauran ƙasashe ta yi ɓanna shin kawai haka in ta shigo cikin ƙasashenmu ne za ta samu wani yaji ne daban can wanda ba ta zo da shi ba daga waɗancan ƙasashen abin da eh, ake iya faɗi girsa alheri ne cewa bannar da ta yi sauran kasashen za ta yi cikin kasashen mu kamar yadda ta yi shi ina kowa zai samu sakamakon irin bannar da ita wannan coronavirus din take za ta iya yi mata lalle ana fargaba da cewa eh, a nan nahiyar afirka akwai mutane wa'anda ke ganin kamar abun ba gaskiya ba ne to wa'annan a cikin duniya ko ina ana samun irin su wa'anda ke karetar da abu su ba haka bane idan aka ba su har ma profesa har ma profesa akwai waɗanda suke cewa turawa ne suke da farko dai lokacin da aka fara cewa kar a aka ba da umarnin cewa kada a je wuraren ibada kar a je masallaci kar a je church ranar lahadi waɗansu suna cewa kawai nema ake hana su ayyukan ibada wato idan musulmi sun faɗi su tuna da cewa da 'yan gidan coci su ma a hana su zuwa wajen sallah da kirista da yesu almasihu idan kuma kirista ne ke faɗin haka su tuna da cewa musulmi a hana su zuwa cikin masallatai ko kuma an gargaɗe su ta cewa da su bar zuwa ba a wai an ce a hana bane gargaɗin su ne akai aka ce su bar zuwa ina dai tuna musu da cewa a zamanin wata alloba da aka samu a ƙasar sham lokacin sayyidina umar musulmi ke ma magana a lokacin sayyidina umar Shi ne da za ya shiga sai wannan allobar da an kasan da tana ciki sai ce kar a shiga da aka ce mishi nesa eh, ba a shiga ya ce to ba za mu shiga ba cikin gaibu amma kuma za muna cikin gaibu abin da ya faɗi kenan sai na umar ne ya faɗi haka wato akwai darasi da ya fito muna daga kamar rayuwar sahabobin annabi to kenan yanzu wannan da ta zo haka ba ce kada mutane su yi sallah ba amma cewa aka yi an shawarce su ne da cewa da su dan dakatar da har lokaci kuma in aka ga an ciwo kan wannan abu sai koya koma shi shin a gidanka in kayi sallah bai yayuwa ne ba a karba ba kuma ga shi cikin irin halin da ka shiga lalle akwai wanda ke cewa kama eh, abu ne makarkashiya ce ta turawa wannan hira ce ta bayan fage duk masu ilimin kimiyya yau sun san da wannan eh, kwayar cutar gaskiya ne zahiri ce akwai ta sai dai yanzu irin matakin da ake ɗauka ne saboda wata rana an ɗauke su ne ba cewa da an kirayo su mutanen ba an tattauna da su an kwatanta musu an kwatanta musu yawancin mayikantan namu na nahiyar afirka duka basu girai wa'anda abin ya shahara su ba kwatanta musu ka musu gashi gashi gashi ko me abin da lalle a jamhuriyar Nijar an kira wasu kungiyoyi an tattauna da su to amma ai abun bai kai cikin kasa ba can inda ya zamanto a ce kamar eh, sarakai Eh, masu hakiman gari da sauransu wasu kungiyoyi dai hakan ga masu faɗi a ji ba kire su ba aka ce su je su ja hankalin mutane. To matakin nan kuma da eh, wannan mataki kuma da aka ɗauka na dakile yaduwar cutar nan musamman na hana mutane zirga-zirga ko kuma tilastawa mutane zaunawa a gida akwai waɗanda muka tambaye su cewa me yasa suke ganin 'yan ƙasashen afirka suke bijire ma waɗannan doka suna batun cewa mutum da yunwa a cikin shi zai ya zauna a gida yawwa Yau wa talauci tsananin talauci ne wato eh, gwamnatocin ne namu da shugabannin namu ba su ɗauki ba matakin ne waɗanda ya kama su kai wannan matakin nasu da suka ɗauka mutum kana gidanka baka da abinci a gidanka dole kuma kana da 'ya'ya sun kai takwas a cikin gidanka kowane ya kawo idanu ya ɗora maka da tsinsa ya tsaye na bakin wake za kai ga wata je ka nema musu abin da za su ci wato inda ya zamanto muna da hali wanda ya zamanto gwamnatocinmu za su kawo ko da taimako ne ɗan kalilan kowane sati su ɗan makowa za mu samu mu yi aiki da irin umarnin da sun ka bada na rage zirganiya na ɗaya kenan yanzu idan muka je muka ɗauka zirganiya wani gari zuwa wani gari kowa ya san yadda mutanen kasashen eh, mu na afirka suke wani kasuwanci suke zuwa neman wani abinci wani waje wato bugu da ƙari dai ke dai ba abin da ya kawo maka sai cewa da bari in je in nemo abin da na ci domin idan ban je na nemo abin da na ci ba abin nan da ake gudun kamar cewa corona virus zai mini shi a waje to ni a cikin gida na zai zo a tarda ni wato zan samu mutane masu su a nan cikin suna zaune cikin gida saboda ba su da abinci ba su da ruwan sha ba su da duk abin da ya zamanto za su rayuwa da shi a cikin gidajen nasu dole ila da su ta waje su ya samu abin da za su amfani da shi domin rayuwarsu wannan shine ka haka wannan kuma mataki ne na kamar rakiya irin wa'annan matakin nan nasu da su gwamnatin nan ba su dauka ba ta fannin abinci da ruwa eh, da sauransu da hakan gana eh, eh, na tattalin rayuwar al'umma. Farfesa Abube na mai wake nan a zantawarsa da Alheri Grace Abdu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan shirye-shiryen da Najeriya ke yi na kwashe 'yan kasar ta mazauna kasashen waje sanadiyar annobar coronavirus da ta addabi duniya. Kuma shirin zai mai da hankali ne kan nan Amurka. kasar da tafi kowace yau masu dauke da cutar da kuma waɗanda suka mutu sanadiyarta sunana mahmud lalo to da cutar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a wasu sassan duniya kasashe da dama na ta kokarin kwashe 'yan kasashensu da ke zaune a wasu kasashe daban a wani mataki na kare su daga kamuwa da cutar a kasashen da yaduwar cutar ta kazance kamar a nan amurka da birtaniya a dai 'yan kwanakin nan ne ita ma najeriya ta fi sahun ire-iren waɗannan ƙasashe wajen fara shirye-shiryen kwaso 'yan ƙasarta daga sassan duniya zuwa ranar sha hudu ga watan nan na afrilu hukumar da ke kula da 'yan najeriya mazauna ƙasashen waje ta nidc ta ce sama da mutum dubu biyu daga ƙasashe daban-daban sun mika bukatunsu na amai da su najeriyar Gaba hukumar ta NIDC a bike daburi Erewa kenan a wata hira da aka yi da ita a gidan talabijin din Arise News wanda aka wallafa a shafin Twitter hukumar take cewa a halin da ake ciki ofisoshin jikadancin Najeriya suna tattara sunayen kuma za mu miƙa su ga ma'aikatar harkokin wajen Najeriya. Saboda haka ministan ma'aikatar zai haɗa kai da kwamitin shugaban ƙasa da aka kafa don yaƙi da cutar coronavirus don a yanke shawara. komai ya danganta ne kan adadin waɗanda za su koma gidan kuma amurka da burtaniya suke da adadi mafi yawa to sai dai daga cikin ƙa'idojin da aka gindaya kafin a mai da 'yan najeriya gida dole sai mutum ya ji ya yi gwajin cutar an ba shi shaidar cewa baya ɗauke da ita kuma shi zai biya kuɗin gwajin baya ga haka sai mutum ya yadda za a killace shi na tsawon mako biyu idan ya isa Najeriya sannan kuma shi zai biya kuɗin jirgin komawa Najeriya. abinda mai bashin baki kuma mazaunin nan amurka dr nasir danmo ya ce ya kamata hukumomi su sake duba wannan batu lallai ni da na karanta wannan abin rahoton sai ba ni mamaki amma kuma ta wani gefe ba ni mamaki ba saboda in ka lura mu a najeriya a najeriya duka abin nan ah, abubuwa sai mu fargar jaji ba abin da ake tsarawa manufana na ana shi ne wato kaga ya kamata kasashe da yawa har waɗanda ba su ci gaban su bai kai na um, najeriya ba za ka ga cewa suna tsari na irin wannan na kota kwana yadda abubuwan da ba a san za su bullo ba sai a ana hidda ma a wani sashi a cikin wata ma'aikata kamar ma'aikatar harkokin wajen da za ta kula da irin wannan to kaga yanzu ga wannan abu ya zo ya faru babu kuma tsari kowane iri a kai ne ah, yana nuna kamar ah, irin yadda abubuwan muke gudana ne a najeriya babu ba a tsara abu sai a yi sai abin ya faɗo sai a ce a fargar jaji abin gada a sake cin fargar jaji yanzu kaga bai dace a ce an abu ya faru ba irin kamar wannan za a zo a kwashe 'yan najeriya daga kasashe daban-daban ake zane kasashe a ce man wai kai zaka biya kuɗin tiket ɗin jirgi da kanka ai ka ga wanga abu bai kawo kallo ba saboda ai yan wannan ne ma ai ka ai ka je kai ma ka sai ka sai tiket ɗin da kanka ka koma gida wannan shine ra'ayina to hakan dai yana faruwa ne yayin da rotanni ke nuni da cewa akwai 'yan najeriya da dama da cutar ta shafa a nan amurka mr ben okonyi shine karamin jakadan najeriya a new york jihar da ta kasance matattarar cutar ta coronavirus a amurka a wannan hirar da suka yi da abokin aiki na baba yakubu makeri ya fara bayani kan halin da ake ciki ya ce a daidai wannan lokaci abinda muke iya yi shine muna tuntubar mutanen da suka rasa 'yan uwansu muna kuma nuna musu muna tare da su haka zalika muke sadar da gwamnati a gida irin hali da ake ciki to sai dai a wani sakon bankwana da ta yi wa 'yan najeriya da suka mutu a amurka sanadiyar cutar ta coronavirus hukumar da ke kula da 'yan najeriya mazauna kasashen waje ta nidc ta nuna cewa mutum biyar ne suka mutu a amurka ya zuwa lokacin hada wannan rahoto kamar da ta wallafa a shafinta na twitter to kamar najeriya ghana ma ta rasa mutum biyu a daidai lokacin hada wannan rahoto sanadiyar cutar ta coronavirus saleh imam muhammad shine babban limamin al'ummar ghana a new york ga kuma karin bayanin da yawa baba yakubu makeri ita wancan goyon Allah laila da Allah mata su ai can aka kai ta kuma su suka akwai limamin da aka aje musamman su da yake an train su ka gane aiko hmm. suna handling wannan abin isa muna gaya mutane ba haka muka so ba amma haka Allah ya su ka gane ko muna hmm. ba haka ya faru mun da mun so da ba don irin ba don wanga abin abin da ya zo ba ai da ka san su irin haka da mun ba za mu je mu amma dai ke a hali ya kasance ba za a iya isa ba a bukatan kowa ya je wurin a gane ko hmm. aka samu family members suka je wurin kuma su ma san je ma akwai inda ake gwada musu tsaya ya za mu saurara mu ji instruction ba kowa za ka tashi da an yi su aka tashi kawai ka je wuri ba mu saurara sun za su ba da instruction ya so To masu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da Dr. Nasir Danmowa Ni Mahmud Lalo nake cewa mutara wani mako idan Allah ya kai mu. To gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu sauraron mu da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Haruna Abdulmumini mai gado doguwa da Ilyasu Ibrahim Kedi dan Bushiya inda suka ce salam sashen Hausa. A yau muna so ku ba mu dama domin mu yi kira ga gwamnatin kasar mu Najeriya cewa ya zama wajibi ta saka idanu sosai a kan kwamitin da ta baiwa tallafi ya raba wa 'yan ƙasa. Don kuwa matukar hukuma ba ta sa ido ba to tallafin ba zai iso ga masu ƙaramin ƙarfi ba. Kawai za a ƙara mai ƙarfi ƙarfi ne Allah ya kyauta. Sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce hakika yadda cutar coronavirus ke neman yin kama wuri zauna a kasar mu Najeriya abin tayar da hankali ne matuƙa muna kira ga gwamnatin ƙasar tamu da ta tashi tsaye don taka wannan cuta birki haka kuma jama'a mu dage da yin addu'ar neman sauƙi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sai saƙon Mahmud Salihu ƙauren namo da zamfara inda ya ce al'umma al'ummar jihar Kano akwai bukatar ku baiwa hukumomi da jami'an lafiya dukkanin goyon baya da suke buƙata don ganin an daƙile yaduwar annobar coronavirus a tsakanin al'ummar jihar a yayin da dokar zaman gida na mako guda ta fara aiki a daren jiya kasancewar duk abin da ya shafi jihar Kano to ya shafi ɗaukacin arewacin Najeriya ne. inda suka ce salam voa hausa a yau mun shigo ne domin mu yi tsokaci dangane da yunkurin kasashen mu suke yi da koyar da ɗalibai ta hanyar intanet ko talabijin ko rediyo to gaskiya mu dai a tunaninmu hakan wani shiri ne da ba zai yi wani tasiri ba a kasashen nijar da najeriya ganin yadda muke fama da matsalar sabis musamman ma mutanen karkara to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To kafin mu yi sallama ga Yusuf ya sake dawowa da labarai amma a takaice. A yau Juma'a kasar China ta ce adadin mutane da suka mutu a birnin Wuhan a sanadiyar annobar COVID-19 ya fi yadda aka zata a farko. birnin Wuhan da ya kasance cibiyar wannan annobar a China ya ƙara adadin waɗanda suka mutu sakamakon kamuwa da cutar da sama da kashi hamsin cikin ɗari. Daga yau Juma'a an fara addu'o'in kwanaki uku a ƙasar Tanzania a kan neman kariya daga annobar coronavirus a ƙasar. Shugaban ƙasar John Magafuli ne ya ƙaddamar da wannan addu'ar a ƙasar baki ɗaya. ya kuma umarci 'yan kasar da su tashi tsaye da addu'o'i ko Allah ya kawo musu sauki daga wannan annobar. Kasuwar hannayen jarin Amurka sun fara farfadowa a yau Juma'a, inda kamfanin Dow Jones ya samu karamar riba jim kaɗan bayan kaɗa ƙararrawa. Kamfanin S&P ya samu riba da ta kai kimanin rabin kashi cikin ɗari, kana Nasdaq ya samu rabin ƙasa da kashi biyu cikin ɗari. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. kafin mu yi sallama muna taya iyalan malam zakari musa dan tora da na alhaji tubado abdullahi tafi dangere murnar ɗaurin auren 'ya'yansu muhammad zakari da hamsa'u cibado wanda za a yi gobe a sabar da misalin karfe goma na safe a kofar gidan alhaji cibado abdullahi ta fidan gere allah ya ba su zaman lafiya da zuriya mai albarka yanzu kama madadin dukkan abokan aiki musamman yusuf aliyu harande da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa murtala faruk sanyin na daga nan birnin washington dc nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare ma'asalam.